karatun mu da tafsir a kowane lokaci makamancin wannan da inda Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin asabar uku ga watan ramadan da shekarar da dubu ɗaya biyu hudu da arba'in da hudu an jira baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da 25 ga watan uku shekara ta 2023 kalandar turawa ba mu rushe ba muna cikin suratul hud a suratul hud darasin mu na jiya mun shiga aya ta bakwai lokaci ya kure mana saboda haka malam za ka iya hanyar samun ita وهو الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا إلا سحر فأخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كان تهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن ذهب السيئات عني yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake samai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa kana arshuhu alal ma al hali al al'arshin ta ya kasance akan ruwa li yabluwakum li jarrabe ayyukum ahsanu amala wa ne ne da cikin ku wa la yaqulta idan ka ce da su innakum na? lalle ku ababen tayarwa ne za a ta da ku min ba'dil mauti bayan mutuwa da kullun nan da ni na kafaru lalle wani suka ba, za su ce in haza illa sihrun mubin san wanda bai kasance ba wace sirri ne eh, bayyana ne ko mabayyana ولئن أخرنا عنهم العذاب kuma lalle idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma adukatin ya zuwa ga wani lokaci wato ayyanin ne ko wanda aka haddade shi da ya kullun na wallahi za ku ce ma ya hadisu menene ya tsaye azaban wato da mai zo kenan ala ku saurara yau mai atihim ranar da azabar zai zo musu yau mai atihim ranar da azabar za ta zo musu laisa masufan al'umma abinda suka kasance suna yi da zai sauka gare su ya risu a su walaila zakarin insana lalle idan muka tsantsana wa mutum minna rahma wato rahma ta daga wurin mu muka ni'inta shi kenan kuma na za'ana halihu Sannan muka cire wannan ni'imar da muka yi masa innahu la yaqutun kafur lalle shi mutum zaka same shi yana cike da yanki kauna kafurun kuma yana cike da butucewa ko yana mai yawan yake kauna sannan yana mai yawan butucewa wala ina kana huna ma kazalika shi dan adam idan muka tantana masa ni'imomin mu muka shi alkhairai ba da zarra a bayan wata damuwa ko damoyi da tsananci da suka shafe shi lai kulan na za ka shi wannan mutum yana cewa zahabar sun yi ato aji Fato dukkan munayen awaye sun tafi daga yin yanzu shi ke nan ni na hau tudun mun tsira inna hula fari mun fako sai ka same shi yana cike da murna sannan yana alfahari yana jini da kai saboda an ni'imta shi bayan da ya kusurci cikin hannun talauci da wahala to ai da maliyar karanta ta farko ita ce muka duba jiya farko harkonta lokaci ya kure mana wa da zai halakar sama wajen wal arda fi sittati ayyamin cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta samar guda bakwai sosai guda bakwai a cikin kwanaki shida mun fara bayanin abin da ke cikin wannan lokaci ya kare mana jiya mun ambata cewa na <clears throat> nafsoshin da suke magana akan cewa Allah ya halicci tambayi guda bakwai da ƙasai guda bakwai cikin kwanaki shi da suna da yawa mun ambaci wasu daga cikin su inna rabbakum Allahu da zai as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh a dai ayar alladhi khalaqa as-samawati wal arda وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإنه وصل إلى بسم نسوش الاستيوار سوى الله تبارك وتعالى يا أهل السوء إن سمي إذا بقل لقصي إذا بقل جماعة ذنبك تكانيسو da jura su da kaza da sauransu a cikin kwanaki shida sannan mun ce malamai sun yi bayanin cewa akwai ayoyi suka zo a suratul fussilat su suka fayyace mu mutane bayanin yadda waɗannan wato yadda wannan halitta ta kasance cikin wannan bunda ta kwana shida bi ma'ana kwana da ne aka ɗauka wajen halitta ƙasa, kwana da ne aka ɗauka wajen halitta sama da muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan bayani a inda yake cewa innakum takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin cewa shi ku za ku gudu cewa wanda ya halicci kasa a cikin kwanaki guda biyu kuna sanya mashi kishiyoyi Allah wanda ya wannan shine ubangijin talibai sannan ce waje ala fiha rawasiya min ha, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi a arba'ati ayyamin sawa'an lisa'i cewa ya saka doro su akan kasa wani suke rike ta a samanta sannan ya saka albarka cikin kasar kamalika ya saka dukkan abubuwan da suke wajen abinci ne na kasa ya saka a wasu abubuwa da ƙasa ta ƙunsa na abinci a cikin kwanaki hudu wa'an a misra'ili wato daidai ga masu tambaya ce shi ne ya nuna cewa halittar ƙasa da abin da yake kan ƙasa ɗin da abin da yake kunshi tattare da ita ya kunshi kwanaki hudu kenan sannan allah ta baraka wata ala ce sun martawa inda samani waje zufanun faƙalar laha wani arzu isiya kuma an aukar hannun ƙalin a sai na sannan allah ta baraka wata ala ya nufi sama a daidai lokacin da ita sama ɗin tana biyan ki sai ce sama ɗin da ita da ƙasa ku zo cike da ɗan a koma a filin sai suka ce mun zo ya Allah muna masu da'a Allah ce faɗa ba a sab'a samawatin fi yawmayni fa'uha kulle kulli samatin amraha yace sai Allah ta baraka wa ta'ala su sama a matsayin saman guda bakwai fi yawai da cikin kwanaki guda da muka ce dan kalli kwanaki guda hudu da aka faɗi a baya ga din zai baka kwanaki shi take nan ina fata gani wanda shi ne qala hunna sab'a samawatin fi yawmayn fa awha fi kulli samanin amra sannan sai yayi wa kowace sama ya ba ta umarnin da ya shafi lamarin ta yake wa bayyana sama a duniya bi masabi hawa huzza sannan sai muka tsawata sama din nan ta kasa da tikillu wanda muka ce su ne saurari wa hizza kuma ya saka su a matsayin kariya kariya daga hawan shedanu da suke tattakalawa suna zuwa sama suna satar jin maganar mala'iku to kake ce zalika taqdirul azizil alim wannan shine kaddarawar Allah ta tabaraka wa ta'ala mu wayi masa shahid Allah ta tabaraka wa ta'ala wannan halittun ya yi su ne cikin kwanaki shi da kamar muka ambata kasa an yi ta cikin kwana biyu zuwa wasu da sauran abin da suka ji da ciwon nan da abin da ya shafi abinci da Allah ya kaddara cikin kasance kuma an yi shi cikin kwanaki biyu a yayin da samai su kuma ka ce su cikin kwanaki biyu wanda shi zai baka kwanaki shida a hawar bai muka ce sun ce dukkan waɗansu tafsila da ake samu a cikin riwayoyi dangane da halittar sama da ƙasa da wasu abubuwa cikin kwanaki shi da da ake ambato ai ta gaya maka cewa koguna an hace su ran kaza iska an hace shi ran kaza bakin ciki ran kaza farin ciki ran kaza ana ana ta gaggaya maka ina ababe to dukkan waɗannan riwayoyi muka ce ba riwayoyi ne suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba riwayoyi ne waɗanda dukkanin su an samu su ne a matsayin riwayat isra'iliya duk riwayoyi ne isra'iliya daga ahli kitab da ke hoto saboda ka babu tabbacin wani abu ya zama gaskiya a cikin dukkan waɗannan riwayoyi da suke wannan sha'a. haka malamai suka ce Allah ta baraka wa ta'ala da kufar su da kitan ku ba a sama da kasa da abin da ya shafi su duk abin da gada man halittawa to idan gada ma ya halicce shi cikin kibda kibtawan ido kuma da mahaushi ke cewa zai halitta shi to ya zai mana cewa inda ma amruhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to da samban da kasai komai ma ya gada ma halitta in ya ga damar halitta su da wannan kumfai ko in zai halitta su amma sannan da ƙarfi da abin da ya jikince su sai ya halice su cikin wata mudda mai tsawo wacce ta share wajen kwana shida wanda wanda malamai suka ce kamar da muka bayani Allah na iya halitta su cikin lokacin da yake ƙasa da wannan amma ya yi su a haka domin a karantar da ɗan adam a karantar da bayi cewa dukkan abin da mutum ya dota a matsayin shi da bawa akwai bukatar ya sa natsuwa da tsanaki da astadarru cikin al'amuran da ya sa gabanta yana neman ya aiwatar da su ko zartar da su wanda shi ne abin da ya kamata a cikin adam ya koya cikin wannan al'amuran rayuwa tana buƙatar bin abubuwa a hankali a hankali duk abin da kake nema duk abin da kake koyon sa duk abin da kake son ka same shi to ga shi mataki bayan mataki sannan a hankali sai Allah ya haƙƙaƙa maka burin ka kar ka ɗauka duk abin da kake nema yanzu zinnan dole a sai a gama ta ƙari ka same shi yanzu zinnan al'amarin rayuwa ba haka yake ba wannan shi ah, bayan wannan bayani sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kana arshuhu alal ma' wa kana arshuhu al-ma alhali ya kasance akan ruwa alhali al-arshin ya kasance akan ruwa wannan malamai suka ce ah, nafsi ne wanda cikin shi akwai dalili kwaro-kwaro mai gwada cewa wato ko da aka halitti sammai da kasai da da aka ambata ko da aka yi wannan aiki to al'arshi shi an riga an halittu shi kuma yana kan ruwa ko ba ne ba وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء وأن واو لأيك وكان أرشه على الماء تكتشي واو شيء الحالية وكان أرشه على الماء الحالي الأرش سياسة شيء خمسة wato ko da duk Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan aiki na halittar samai da kasai da abin da ke cikin su a halin wannan lokacin al'arshi yana kan ruwa kaga wannan muka ce shi ke nuna cewa kenan al'arshin ya gabaci ne samai da kasai ina fata gani wannan shi ne akwai rayuwar da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wanda suke tabbatar da cewa gashin Allah kan waye al-Imam bukhari ya rawaito cikin as-sahih nashi daga sahabi Umar bin Husayn Ibrahim bin Husayn radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa ya kasance wurin majalisin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wasu jama'a na bani tanin suka zo suka shigo majalisin can kuma sai wasu jama'a na mutanen yaman su ma suka shigo annabi ya yi wata magana da mutanen bani tare su ma mutanen yaman da suka zo annabi ya yi kusan kusan wannan magana da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai su mutanen yaman suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam jinaka linatafaqaha fi ad wa linas'alaka an hadha al-amr ma kana suka ce mun zo maka ya rasulullah domin mu samu fiqhu a addini mu fahimci addini abin da ka hukunta jinaka linatafaqaha fi ad ولنسألك عن هذا الأمر ما كان سنقوم اليوم تنبيك جميلة وانا لبني نهى للساعة من لين كفشي وتأفركم وإن نهى للسنة مسيقني وانا صنب تنبيك يا رسول الله من لين يفركم أبين دي كفشي إمرأة بن سينيكي شوى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدي عليه الصلاة والسلام yace yana bada ansa wa mutanen yaman yace kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru kana Allah wa kun shaikun shay'un ghayru yace Allah ya kasance a daidai lokacin da babu wani abu wanda ba shi ba subhanahu wata. ta'ala kana Allah wa kun shaikun shay'un ghayru saboda Allah ya kasance ba komai a tare da shi sai shi wa kana arshuhu al-ma alhaji al-arshu shi na kan ne yana kan wanda shine mahallin shi a cikin hadisi wa kana arshuhu al-ma al-arshu sa kasance akan ruwa sai ma ki sallallahu alaihi wa sallama ce thumma khalaqa as-samawati wal arda sannan Allah halitta samai da ni da ƙasai kaga wani shi ke gwada maka al'arshi halittan shi ka gabaci halittan ne samai da ƙasai ka ana lallahu ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض سبحان الله في سميني لكفر وكتب في الذكر كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كما الله يروي تفسير الله المعصوم يروي قومي لقوم وكتب في الذكر كل شيء يروي تفسير الذكر شيء لو قومي لقومي ثم قادر Allah ya rubuta cikin lawan mafus Ibrahim sai yana gama ɗalibansa wannan hadisi ce. annabi ya faɗi wannan magana shi yana majalisin yana saurari yace sun ata rajulun kwatsam ga wani mutum ya shigo yace ya Imran adrik na tsakaka kad zahabat ya ce imran wallahi ka je ka cimma taguwar ka ta riga ta a wata riwaya ya ce da shi ya imran in hallat na kasuka ya ce kai imran tago ka ta kunshi ta gudu imran ya ce ana gaya masa labarin tagonsa sai hankalin shi kuma wajen ne wajen tagonsa shi ya ce fanta a absolubuha sai kawai ne fita ina neman tagonsa wa don kai ta je ta tsaye ka san tagonsa wani malaka ne kama a ce maka wata babban matan da ko wata babban jiki duka aji motar kawai je kana saurari darasi aka ce maka wata matsala ta haru ga motar ka da ai sai ka ga ka tsallaka mutane a to haka samuwa fiye a wutar sau da ce shi ta wata ta kawai sai ya fita fantalaktu a buwa Ku gani ko saboda ka sai imrazin ne ke cewa falaha adari wala adri maza ka da ba yace saboda haka bai san ya kasance a bayan ta ba wato bai san karashin darasin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ba ko ku gani ba domin shi ana sauran darasin an wanda je sunna magana da muka yi eh, istishadi da ita aka ba shi labarin sagonsa sai kawai ya arci ya fita yace ce don haka bai san ya faru na kashin darasin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bayan ta ba Ya ce wa ayyimullahi ina rantsuwa da Allah lawajtu lawajtu annaha qad zahabat sai daga bisani ina rantsuwa da Allah wallahi na kuma a kita ta tafiya din ka wala ma kun bata ba saboda in ji karashin darasin na annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan matsala amma kash sai dai an sirgita tashi ko ta samu hankali haka yi neman sakonsa aka kare darasin shi ne baya ina fata gani saboda ka cikin halittar dai mun yi mahallin shahar da cewa Allah ya kasance ba komai a tare da shi sannan alashin Allah ya kasance a kan ruwa daga misali Allah ta baraka wata ala halittu san da ƙarfi sannan ya rubuta kowane abu a cikin Allahul Mahfuz Imam Muslim ya rawaito hadisi shi kuma daga Abdullahi bin Amr bin Al Allah shi da shi عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كي شيوا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا شي كما مسلمين يرونكو شيوا ان الله قد وتقد مقادير الخلق شي للي الله تبارك وتعالى يا قدر دكتور قدروا لي سك شافي تعالى كي غبا دك ادين دي شافي قدروا لي ادين دي زي شافي تعالى كي غبا يجي الله يا روح كاشي a cikin lahul mahfuz yace qabla an yakhluqa as-samawati wal ard gabanin Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sammai da kasai bi na alfahana, da shekara dubu hamsin. shekara dubu hamsin kafin a halitta sammai da kasa Allah ya rubuta duk abin da ya ga damar rubuta na kaddorin tarihi a cikin launin mahfuz sai ya ce wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin ta kuma kasance a akan ni akan wannan shi ne wa kana arshuhu a dalma da haka malamai suka ce abubuwan da irin wayannan nasoshi suke kunshe da shi na cewa al'arshin Allah yana kan ruwa tare da sanin cewa kuma nasoshi tabbatattu sun tabbatar da cewa Allah ya sata kan al'arshi to irin waɗannan nasoshin malamai suka ce suna daga cikin nasoshin da ya zama wajibi musulmi ya yi imani da su ya sallama amma ko alama bai kamata ya nemi sanin tafasil na wannan cewa ya abin ya kasance to ina Allah yake to ya akai abin ya kasance a lashin a aiki ka rika tambaya wasu abubuwa game da wannan ko gani ba yawa abubuwa ne da suka shafi Allah ta baraka wa ta'ala abubuwa ne su shafi gaibi ba ka ga wurin ba baka ci ba ba wanda ya ga maka ya ji yake shi dai Allah ya ga maka ya ga bisa kan arshi kuma ya ga maka annabi sai fada wa kana arshi huwa lil ba amma ya din ya kasance wallahu ta'ala a'lam wajibin ka ne kai imani da wannan karka rika tambaya yadda abin ya kasance ko ce dole sai ka san me kaza sai ka san wannan ka san wancan hankalinka ba zai gane wannan ba idan ka ce ka shiga cikin wannan neman tafasiri ina abin da zai faru Allah ya ce yi to za ka kai ga wani matsayi ne wanda ka ba zai ɗauke shi ba daga ƙarshe ka ce matsalar ma gaba ɗayan ta kanya ce ko ka ce ta samu ma hankali da ƙarshe ka ce Allah bai daidai ta kan arshi ba ko al'arshi ba babu shi ko wani abin da ya kamata na kafin na ƙa'ida ta halin sunna wal jama'a irin waɗannan nasoshi da suka shafi Allah suka shafi gaibiyya to musulmi ahalin suna kawai da an faɗe su zai ce sami ina wa ba ba mu magana ka auna abin da hankalinka ka ce dole sai ya dace da fahimtar ka ko sai ka san komai wato kwattacin killa a cikin ka. a ce ku dukkan wani abu tare da ba a cikin wannan matsala sai ka san shi kuma za ka san shi kuma don ba zai ka san shi ba kai da a da wajen ka kai da wannan shi kenan ka na lafiya shi yasa duk salaf yan karanta musu da wannan su shi sallama ko su ba mu da cewa su ne fassara ko bayani yadda ne yake ina fata gani wannan shi ne to sai ce liyablukum ayyukum ahsanu amala wa kana ashiru ala alma liyablukum ayyukum ahsanu amala wa tudnihi zarradikum ku ku bayi ayyukum ahsanu amala wane ne daga cikin ku kyakkyawan aiki wane ne daga cikin ku kyakkyawan aiki saboda haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan aiki don ya gazu mutane da ya halice su don ya bayyana gare shi subhanahu wa ta'ala cewa wane ne yafi kyawun aiki a cikin su alhaji ne kafirin wannan mawla da ya zo tafsirin wannan aya sai yace ai khalaqa samawati wal arda li nafsi ibadihi alladhina khalaqahum liya'buduhu wa la yushrikuna bihi shay'a wa lam yakhluq dhalika abata shi Allah ta tabaraka ta'ala ya halicci sabai da kasai saboda amfanin bayansa wanda ya halicce su don su bauta mashi kuma kada su shirka da shi da komai kada su haɗa shi da komai cikin bauta shi amma Allah bai halicci wannan don wasa ba sai ke cewa liyablokum ay liyaktabirakum wa liyaktabirakum ayyukum ahsanu amala wato da Allah ke liyabluwakum don ya jarrabe ku ya ce manarsa shi ne liyastabirakum don ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wani ne fi jawo aiki wallam yaqul aktsaru amala ce Allah bai ce ayyukum aktsaru amala ba yace amma ayyukum ahsanu amala wani ne fi jawo aiki saboda kyawun aiki shine abin lura shi fi tasiri sama da yawa aiki lodi lodi tuli tuli in babu kyau sai zama matsala amma aiki mai kyau dan kadan shi ke don sai zama cewa da shi zai zama shi ya matsalin mutira shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne wanda ya halitta wato mutuwa da rayuwa ya samar da su a cikin halittu na ta lalai halakar mauta wani hayata da ke yi yabluwaku don ya jargare ku ku bari ayyukun a sanu amara wani ne daga cikin kwafi kyawun aiki shi wanda kaga kyawun aiki ake magana ba wai yawan aiki ba to sai alhaji ne katirin rahimahullah yake cewa wala yakunu al-amalu hasana yace aiki kuwa ba ba zai kasance da kyau ba wala yakunu al'amalu hasana yace aiki ba yadda za mu kasance mai kyau aikin da bawa zai yi a matsayin ibada ga Allah ba ta hanyar da zai kasance aiki mai kyau hatta ya kuna khalisan lillahi azza wa sai ya kasance barkakakke ga Allah ba da kake zama cewa aikin ba a yi shi da wata manufa ba Kaɗai an yi shi ne dan Allah ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا saboda ka zama cewa aiki komi sunansa ba dama ya kunshi ibada ko yana cikin abin da ibada ta kunsa ya zama cewa mai aikin ya yi shi ne a sasan don neman yarda Allah to wanda shi sa aikin ya sifanta da cewa aiki ne mai kyau aiki ne mai kyau irin wanda Allah ke karban sa wanda shine wala ya yakunu al-amalu hasanan hatta yakuna khalidan lillahi azza wa da. Sannan sai ce ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan aikin an nufi Allah da shi kadai ba haɗa kowa da Allah da cikin aikin ba sannan aiki kuma dole ne ya kasance an yi shi ne bisa ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya zama cewa an yi shi ne karkashin karantar su annabi wato ka yi shi yadda annabi ya ce an yi ko ku gani ba yawwa saboda da duk aikin da za ka yi bayan ka nufi Allah da aikin da zuwa akwai bukatar aikin ka kalli yaya annabi ya ce a yi shi ko ya yi shi sai ka yi ma Allah aikin haka nan wannan shi ne sa aikin naka ya zama al'amalin tsara shi zai sa aiki zama hasana kun gane ko saboda ka don mutumin da ya wata ibada bisa ga wani tsari wanda ba karkashin yadda annabi ya koyar ba to aikin shi ba za a karba aikin shi ba za a karba ba aikin shi kuma ba zai zama al'amalin hukar ba da ka shirta alhajin da kafirin رحمه الله يقول فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين تدل لوكاشين da aiki ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu aka yi aiki ba don Allah ba Allah ke ko kuma aka yi aikin don Allah amma ba bisa tsarin koyarwa annabi ba ne zaɓi wani tsari nashi ya bi wajen ibada wasu suka tsari wani tsari suka ke yi shi kuma yanzu. amma ga iflas kash to iflasin ba da rana sannan idan mutum ya yi aikin karkashin karnatar ko annabi sallallahu alaihi wa sallama amma zuciyarsu zama ba Allah take dubi ba tana zai wani abin duniya tana zai wasu mutane tana zai ba yanzu duk lizintar sunna a cikin aikin ba zai tafi ba kuma saboda an rasa a tafi na tawhidi fa mata faqad al amal wahid min hadhihi al shaytan habata wa batala habata wa batala shi aikin gaba ɗaya rubuce sannan ya lalace saboda ka so bukatar lalle mutane su kula da wannan cikin ayyukan su saboda su samu zama cikin waɗanda suke bayi ne da Allah ya fata su da a ne wa amala Allah ya sa mu shi to sai ke wala in kunta idan ka ce Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan ka ce da mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ka kana gaya musu cewa innakum mab'uthuna min ba'di al-maut lalle ku ababen tayarwa ne za a tashe ku min ba'dil mauti bayan mutuwa wani yana daga cikin muhimmin abin da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam take kunshe da shi al-iman bil yawm al-akhir cewa lalle idan mutane suka mutu ko bayan suka mutu Allah zai tada su daga da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kula da gaya mutane wannan da faɗa musu wannan sakon su san gaskiya to shine Allah yake gaya masa in ka gaya wa mutane wannan cewa in sun mutu za a tada su bayan sun mutu kenan wala in kunta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut sai shi la yaqulanna alladhina kafaru wa in suka kafirta za ku ce da kai in hada illa sihrun mubin wannan san ba kasance ba sihiri bayyana a wata kira'ar ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا شاهر مبين معلمين سبت لأنك كرمت إن هذا إلا شاهر مبين وكفرنا سنة مجانا جيجا وكفرنا سنة إشارة جيجا عند أهل يكي مكا وهي عند أكي مكا ونيكي قنشيدة شي وإن موسى عند سيكا موسى أكاد شي كشيدة سيكي شي وباكو مباني فاتيسي جدي بني أما إذا كرمت إن هذا إلا شاهر مبين يقول كفرنا سنة إشارة يزوى بشي أهل يكي مكا cewa shi an da yake wannan magana mai kibiri ne da yi saboda kenan kamar kamar a takaice wannan zancen banza ne wani shi ne abin da aiki da kafirai da bai tashin kiyama in kada mutu magana tashin kiyama abin da aiki da su shine cewa ba a ba da mawu ba magana tashin kiyama ba abin su san wannan ba sa kallon shi a matsayin wani abu wanda zai yi ba sai da shi ba شيخ الله تبارك وتعالى بدل بدل في زعم الذين كفروا الذي يفر زعم الذين كفروا الذي يفر في واحد يسكت كافر في نجا أول شيء ومنع تشيك من سموت ما مجد تشيك لا بأس بعد الموت سألت الله محمد صلى الله عليه وسلم أقول كثير بلى قريب كثير ذات هذا ورد إلى غنطوة أبنجدنا لكم أطلع za ka da ina rantsuwa da ubangiji na za a ta da ku ba ta da ku kaɗai ba sun wala ba'un na unna jima abin sun wala lika amma ba bi ya su daga kuma za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata idan akwai sakamako idan matsalar ba wai kaɗai tashi wani kuke musu sa tashin akwai shi bayan shi kuma sun wala sun ba'un na jima abin su za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a rayuwarku alkhairi ko sharri kuma ku sani wa zalika ala Allah yusir wannan abu ne mai sauki ne wato wani abu ne mai sauki a gurin Allah kar ku dauka wani aiki da ke girin da yake zai ubangiji domin su haukar su tana gwada musu cewa ya za a yi mutum yadda ya mutu shekaru a zo a zo cikin ƙasa ya zurgurguje in kan ne shi za ka same shi ba ka ce kuma za a damu shi falsafa hankalin su tana gwada musu cewa nan mazuji zai yi ba shi yasa nasu yake gaya musu cewa ka ala Allah yusir ba matsala ce mai wahala a wurin Allah ba a shahidi su kafirai zai ba su da imani da tashin kiyama ba ma wannan ba har rantsuwa suke ya juna su suna ta sun rantsi da Allah babu tashin kiyama wa aka samu billahi jahada aimanihi la yas'aqu lahu min yamut Allah sun yi rantsuwa kai makura ɗin rantsuwa duk abin da suke yi na kokari cikin rantsuwa sun yi na cewa la yasafu Allah man yamutu Allah ba zai kada wanda ya mutu ba la sai bala eh tabbas Allah zai kada wanda ya mutu wadan alaihi haqqan wani alƙawari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ɗaukar makarsa kuma da gasken gaske walakin na aksarar da su la ya'lamu jama'a yau mutane mutum shi yasa ana wurin yace wala yaqulta innakum mab'utuna min ba'di mawt la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wannan mu mujahidi ne gaskiya da da rashin amfani da kaifin basirar da Allah tabaraka wa ta'ala bai mutum shi zai san har mutum ya samu da cewa mutum mutu da za a kare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mutane bayan babu su kuma bai ga wannan halitta a gurin wani koya ba shi kirkiri abinsa yanzu wannan halitta don ta ɓace a hankalci an ce zai sake mai ta zaune ilma waki ne wani zama ilma waki ba ba zai zama ilma waki ba wakiya amma muka ci zama da jami'ci da ɓarkewar basira da shi ɗan ya zarga musu iya sai zama cewa wannan shi ne a ƙinansu shi ne hankalin allah ke to sai ce wani in akarna an humul azaba idan muka jinkirta musu azaba su arnan nan da suke irin wannan izbili idan muka samu musu azaba ila ummatin ma'duda zuwa ga wani lokaci ke ko ayyanan ne ko wanda aka iya karfi shi la yaqulun lama yahdithu za su ce mun yar ai azaban bata zo ba ya akai azaban bata zo ba ta zo ba shine la yaqulun lama yahdithu za ku ce ya tsare azaba idan daga cikin azaban ta zo mana ya azaban ba ta zo ba kun gane ko wannan shine wala in akarna annum al'azaba ila ummatin ma'duda da yaqulun ma yahdithu ya daga cikin malaman tafsiri ko wasu daga cikin sarakun halin sun yi magana game da wannan aya cewa faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wala in akarna annum al'azaba ila wannan ibara ta ila ummatin ma'duda suka ce cikin wannan akwai hazf wa abin da aka shafe guda suka ce takadirin sa shine wal in akharna anhum al azaba ila inqirad ummatin ma'duda ila inqirad ummatin ma'duda idan muka jinkita musu azaba ko sa musu azabar ba har zuwa karewar wasu al'ummomi da aka lita sai su za ku ce ma ya hadisu me yasa azabar me ya tsaye azabar ba ta zo ba ina fata kuma ne cewa kuma an shafe wata kalma wurin ila ila ummatin ma'adila ila tsirari ummatin ma'adila kun gani ko to saboda ka nan a wannan tafsiri yanzu umma da aka ambata a nan wurin yana nufin jama'a ko ba gani ba wato ila tsirari ummatin ma'adila bi ma'ana ila tsirari ummatin minan nas ma'adila amma kuma da ni muhammadu aminu shafifi rahimahullah ya ce cewa ah, wannan wurin babu bukatar wannan takaziri babu bukatar ka ce wai akwai harzufa nan wurin haka yi wannan takaziri saboda ka umma da aka ambata a nan wurin ya ce baya nufin aljama'a wala in akanna anhum al'azaba ila umma umma yake ba yana jama'a ne ba kamar da su wanda malamai ka tafi a kan shi kun gani yace umma yana nufin burha min az-zaman burha min az-zaman wato kamar ta mudda ta zamani kafin a shek mahmud amin shaqiqi rahimahullah ya wannan magana al-imam al-qurtubi gabanin ka, ya faɗi wannan magana sannan ya ya jingina ta abdullahi bin abbas da alimamu jahil da kuma al-imam qatada yake da sauran jiya da cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ah, ila ummatin ma'duda yana nufin ila burhatin min az-zaman wato zuwa ga wani lokaci na zamani umma ya ala kulli hal yana nufin wani lokaci ina fata gani ba wani nufin jama'a ba kamar yadda diga na malamar tafsiri da musamman su da yake jami'a da lokaci suka tafi akan cewa istimalin kalmar umma umma cikin alkur'ani mai girma ya zo da ma'anoni ba guda ba wannan tsaye daga cikin su kenan wato galiban da kaji an ce umma yana nufin al'umma kuma ka ce wani gungun jama'a ko ba ne umma ba wannan shine zamiri gaskiya amma ya yi amfani da kalmar umma wurare daban-daban ba yana nufin gungun jama'a ba ba yana nufin gungun jama'a ba wannan ɗaya daga cikin su kenan kun gane ko da haka nan da yake wala ila akamna anhum anhum al'azaba ila ummatin ma'duda yana nufin ila burhatin zamaniyya muhaddala idan aka jinkirta musu azaba zuwa ga wata mudda ta zamani wanda aka iyakance ta haka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul yusuf yake ba da labarin wa'anda mutanen guda biyu da suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf wa'anda suka nemi musu fasara mu to guda daga cikin su kun san bai musu ba ba kashe shi ba wa qala alladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummati ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun wa qala alladhi naja minhuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai daga cikin wa'anda suka wanda ya tsira din daga cikin su mutanen guda biyu bayan sarki ya yi mafalki ko ya ne a fassara shi mafalki. mutane da suke zagaye da sun gaya masa cewa alghasu a wa ba na hannu da ta'awuli ahlami ya alimi to sai wannan gudan da shi bai mutu ba sai ya tuna da matsalar annabi yusuf shine ne qala alladhina jami'u ma yati wa dhakara wa zakara wato sai ya tuna lamarin annabi yusuf ba da umma shine mahallin shahi yanzu ba da umma bayan mijinan ba da muddatin zamaniya wato bayan wani zamani ya riga ya gabata wani lokaci ya gabata ya manci amma mafarkin sarki sai sai suna da annabi yusuf sai ce ana unabbi'ukum bi tawilihi fa anfilu ni zan ba ku labarin fassara wannan mafarkin take amma kuna son ku aike ni can gidan kurkuku akwai wanda ya iya fassara zai je ya tafi a والذكر بعد zakara ba umma akwai inda za a yi amfani da umma ya zama jama'a ne wanda malamin suka ce shi ya fi shi ya fi wasu cikin ƙwari kuma cikin harshen larabci kaga lafazin umma ya zama cewa yana rufin jama'a ko nasi guda wannan baka yi kiga nasi guda daga cikin su Allah bada da labarin annabi Musa ce wa zan lamma warada ma waje wajada ummatan waje da nini alaihi ummata min an-nas yasuna ah duka ga ummata min an-nas bi kenan jama'atu min an-nas abin ne lafazin umma anan ya zama da nufin jama'a kenan ko ba haka ba sannan suka ce umma ya zo cikin qur'ani ana nufin الرجل الجامع للخير المقتدى به mutumin da ya tattara alkhairi wanda ake koyi da shi kamar da Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ce lalle annabi ibrahim ba kasance umma daga umma ba wai tsaron jama'a ba za mu shi kada zai zama umma mutum guda zai zama taron jama'a yawwa saboda ka suka ce inna ibrahim kana ummatan manarsa inna ibrahim kana rajulan jami'an lil khair yuqtada bihi mutum ne mutum ne wanda tattara alkhairi sanan abin koyi shi kun gani to sannan kuma lafazin umma qur'ani ya amfani da shi yana nufin shari'a ko addini ko tariqa ko ko manhajin da mutane suke kanka inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun haka kaga suke wani inna wajadna aba'ana ala umma mu mutum iyayen mu akan umma yanzu umma shine akan mutane na inna wajadna aba'ana ala ummatin bi ma'ana inna wajadna aba'ana ala millati ko ala nahjin mun sami su akan wani addini ko wani tsari saboda kawai inna ala asarihim mutadu mu masu shirya ne aka tabarki su ba za mu soke wannan dariƙar tasu ba kun gane ko haka Allah ce inna hadhihi huwa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ina inna hadhihi ummatukum lalle wannan ummatukum menene ummatukum al'ummakum la inna hadhihi ummatukum a inna hadhihi millatukum millatan wahida addini guda ɗaya ne musulunci tun farkon annabawa ƙarshen su إن هذه أمتكم أمة واحدة أي إن هذه ملتكم ملة واحدة شين Islam الإسلام ana ربكم فاتقون ni ne ubangiji ko inji Allah saboda haka ku ji tsoro na to almuhimu dai fadan Allah tabaraka ta'ala wala in akharna anhum al'azaba ila umma ma'ana shi idan muka jingita musu azaba zuwa ga wani lokaci ma'aduda wanda aka kirga shi aka lissafe shi aka dauki shekaru da shekaru azabar ba ta zo ba Allah ya jinkita ta la yaqulunna alladhina kafaru su'an tukafir za su ce alai da ko alai kulun na wato za su ce su kafirai za su ce ma ya hadisu me tsare azaban ba ta zo ba me yasa azaban ba ta zo ba wato suna faɗin wannan ne malamai suka ce bisa ga izgigi da kuma nuna rashin gaskata azaban Allah wannan ɗabi'a ce ta kafirai cewa su mutane ne wanda suke in ana ga musu zaba a madadin su ji tsoro a madadin su ji tsoro to sai suna suna kokarin cewa azabar ta zo mai yan gaskiya ne in gaskiya ne azabar ta wa yasta'jilunaka bil azab wa lan yukhlifa Allah wa'dahu wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'ud ka alfi sanatin mimma ta'ud to haka ne kafirai suke suna gaggawar cewa azabar ta zo ya suke cewa ma ya hadisu ya tsaye azabin da ta zo wato ta zo in gaskiya ne kenan da kaga wannan muka ce duka wuta ce da jahilci idan aka wa mutum gargaɗi da azaba in yana da hankali ya ji abin da ke cikin azabar nan kamata ya ce ya Allah wannan abu da ake yi mani magana a kan shi wanda zuciyata ba ta natsu a kansa ba Allah abin da inda gaske ne Allah ka fa'in shirya Ka wannan ita ce addu'a ta mai hankali amma baka ce azabar ta zo zo abin da zai faru ce azabar ta zo zo abin da zai faru azabar kana yin mata ne in ta zo za ka yi mata za ka yi mata to kaga abin da suke faɗi ba magana ne ba magana ce ta masu hankali Allah shi ke wannan yana daga cikin dai jahala da kuma mugayen aqidu da dabi'u na kafirai wanda Allah tabaraka wa ta'ala mana tagiya za mu kara bayani akan wannan idan muka dawo darasin mu na gobe da izinin Allah tabaraka wa ta'ala mu da fatan da abin da muka rubuta da tawaba Allah amfani da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yi mana in shafe shi da cikin zakatan wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نما لا غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته umarce ni in sanar da 'yan uwa sanarwa guda biyu wasan sanarwa ta farko wannan tafsir inda ke gabata a cikin wannan matsalaci wanda babban malaminmu dr usman muhammad sani ke gabatarwa to ana saya shi a kafafen watsa labarai kamar haka na ɗaya ana sai wannan tafsir a bishon sm birnin kebbi fc goma na dare zuwa karfe goma sha ɗaya na dare kowace rana karfe goma na dare zuwa karfe goma sha ɗaya wanda ya ɗauki nauyin wannan tafsir ɗin shine barista nasu yakubu lugga fiye na honorable minista na shari'a shi ke ɗauka wannan nauyin sai kafa ta biyu akwai hijira tv satellite wadda ita ma tana gwada wannan tafsir kowace rana karfe goma sha ɗaya na dare zuwa karfe goma sha biyu sha ɗaya na dare zuwa karfe goma sha biyu wanda ita ma alhaji mai nasara shi su fasirin ɗin wannan al'amari kafa ta uku akwai nta birnin kebbi wanda su nta birnin kebbi su ma suna saya wannan tafsir karfe goma sha ɗaya eh, na dare zuwa ƙarfe goma sha na rana ko na rana zuwa sha biyu ok sha ɗaya na rana zuwa sha biyu wanda ya ɗauki wannan shi ma honorable ibrahim bange sannan muna da namu kafafen watsa labarai wato na madarasatul imamu buhari a wa irin bangaren abin da shaya whatsapp kuma telegram da facebook dukkaninsu idan ba ka samu wannan karatun kana iya zuwa nan gaba ka ba waɗannan admin namu wurin masu lokaci ka ba da nan baka za ka ɗaura samun waɗannan karance karance da malamin mu ke gabatarwa wannan ita sanarwa ta farko ɓangaren abin da shahi media sai sanarwa ta biyu ɓangaren abin da shahi infakin da muke yi a prison gidan yari wannan abu da kuke gani wani aiki ne mai fa'ida kwarai da gaske akwai wasu 'yan uwa da suka bi mu waccan shekara suka gaida abin ya kasance ina ya gaya muku akwai wanda ya ce abin da ta a ɗaya isko shi da ya ga haliya da waɗannan bayan Allah suke wato ko da shi mutane sun kasu fahimci irin mutane da ke cikin gidan yaji akwai waɗanda bayan iska da kuna iskun manyan malamai gidan yaji ba wata matsala ce ke samu ɗaya kan su can aji domin ni ke karantar da su ko wacce shekara ni ke yi sai ga tafsiri eh, ga azumi ɗaya eh, nake bari zuwa ni ke zuwa gidan yari ina karantar da su so ni na sai ne da su ciki don haka ai kokari a wai da muka saba gabatar da taimako tun yanzu sai mu sasu cikin budget mu tun da ƙarshen tafsir ne muke so daga nan zuwa ƙarshen tafsir mu haɗa duk abin da muke iya haɗawa wanda mun saɗa sai musu eh, a wani rago a yanke a sai kuli-kuli a sai abin da takalma a sai magi dan gidan yari a wajen nana ta ko lafiya magi yana da faɗi da ahiyar ko samari ga dan gidan yari dan magin ga daga gina auba kun ba dan gidan yari idan ka bashi magi da guda jiya ka aka bashi ok hijira tv sun baisuwa hudu zuwa biyar saboda dama ta hanyar ya ɗan saba da na wadannan sun baisuwa ƙarfe hudu zuwa ƙarfe biyar to amma ina lokacin muna wani ƙasir ya ko. na marke to mata kenan da sauran waɗanda ba samu zuwa ba sai su zaka yiwa mukan zuwa wani lokaci ai muna nan ina fatan wani fahimta hudu zuwa biyar an kace to don haka game da 'yan gidan yari ba wai muna nan kuɗi za ku bai ba in mutum bai da kuɗi duk abin da Allah hore shi yana iya kawo har magani lokacin sun gaya suka ce suna buƙatar maganuka saboda ana ba da kuɗi a ce magani amma ba su magani suna bukata akwai kwari na damu cikin dakuna Aiki guda tana iska mutum ɗari da suke ciki muke zuwa waɗanda mun je da wasu daga cikin yan uwa don haka da Allah ya kokari a taimaka da wannan al'amari a wai da aka saba ko ce shekara tun daga sai mutum ya sa cikin budget tun lokacin da mutum samu ɗan dama ce ɗan bada wani abu wanda ke asa waɗannan abubuwan ina ganin akwai mala hanza akwai mala aliyu baso ina ganin akwai mala aliyu kedi tv da mala anas musa da ni kai na ina ciki wanda idan aka basuwa sai mu harhaɗa sai a kawo duk abin da aka samu za a mutane bayani sannan waɗanda ke da iko a wai da mutane da ake ba mu ya ba mutum biyu uku haka sai mu haɗa su su je su ga abin da muke gani da fata Allah ya ba mu ikon taimakawa na da bangaren asibiti kwarai da gaske last year bari dan ka tsaya last year an samu kuɗi gwargwado to daga nan sai da malam ba da umarni muka je aka sa wasu dubu uku uku wasu dubu biyar da cikin envelope aka da ji ana ba su last gidan gidan prison biyu muka je muka je sabo muka eh, je sabo muka je tsoho lafiya year gaskiya an dan bukata mutane to ba musara ma bana ba duk da dai an gyara yau an gyara kowa na yarka kudi ne a daga kware da kasi kowa ko lokacin sadi ba babu limit an ba da dama kowa shi da kudi ne sai da muka zama bashin su muka taso da haka duk wanda an da kudi shi shi biya gidi an ba da dama washi ba fatan Allah samu dace subhanakallahumma ta ashhadu an la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum warahmatullahi